shekara da 1442 wanda ya dace da lissafin wato ranar tara ga watan novemba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 24 cikin jirgin darussa daga littafin tazkiratu salih wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wanda muke karanta waɗannan darussa ƙarƙashin matashiya ta ladubban ilimi littafin tafkira wallafar al'imamul qadi badruddin muhammad ibn ibrahim ibn Sadi al-kinani wanda aka fi da suna ibn jama'a rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi za mu tashi a inda malai yake cewa ah, yana ci gaba da mana bayani akan ladabi na goma sha ladabi na goma cikin ladubban ɗalibai a ladubban malami a cikin ɗalibansa shi muke magana a kai lokaci ya kure mana a darasin da ya shuɗe shafi na saba'in da tara za mu tashi inda yake cewa wa haza kulluhu idza kana shehu arifan bi tilkal fununi wa illa fala yata'arradu laha bal yaqtasiru ala ma yutqinuhu minha bayan da ya lissafa cewa wajibi ne akan malami ya koya ma ɗalibansa fannoni iri daban-daban ilimin tafsiri ilmomin hadisi usulul fiqh aqida nahwu sarfu lugha da sauran abubuwan da suke bukata na balaga da ijazul qur'ani da mustalahu tarihi da makamantansu abubuwan da ya san suna da bukatar su to wajibi ne ya koya musu su ko dai koya musu kowane fanni irin wannan a ɗauki wani littafi da zai munasaba a koya musu ko kuma a dinga koyar da shi ala tsohon a cikin ilimin da ake koyarwa duk sanda aka zo kan wata matsala ana cikin tafsiri ne aka zo kan wata matsala ta usul suke sai a tsaya tsefe ta ana cikin karanta eh, littafin hadisi ne bukhari aka zo matsala ta matsalar hadisi a tsaya tsefe ta sai zama sun iya a ciki wato a cikin asalin abin da ake koya musu to sai malam yake cewa wa za kulluhu idza kana shehu arifan bi tilkal wannan fa ana faɗa ne idan malamin ya san waɗannan fannonin wanda kuma a wannan zamanin da muke rayuwa abu ne mai wahala ka san malami ya iya dukkan wannan fannonin eh, an wuce zamanin da zaka tarar da malami ya iya komai da komai sai dai ya iya abin da ya iya abin da bai iya ba kuma ya hakura to idan baka iya ba wa illa in baka iya ba ya kai malami fala ta ta'arradu laha kar ka bujuro wa kanka bal taqtasiru ala ma yaqtasiru ala ma yutqinuhu minha fala ya ta'arradu laha kar ka je ka shiga abin da baka iya ba kai malamin hadda ne ka iya karantar da hadda ka iya karban hadda ka san tajwidi gwargwado ka san qira'at to sai ya iya nan karka ce ku zo in koya muku nahwu ku zo in koya muku mustalahul hadith karka ce ku zo in koya muku lissafi na gado karka ce haka kai malamin fiqh ne na malikiya eh to tsaya nan karanta da su fiqhin malikiya karka ce zaka shiga harkan qira'at da usulul fiqh da makamantansu kowa ya tsaya kowa ya tsaya akan abin da ya iya in ya so sai ka tura ɗalibanka zuwa wata makaranta ka ba su tausiya cewa ku je gun malam wane ku koyi kaza ku malam wane eh da Allah ka taimaka mana za mu tura ɗalibai ka koya musu kaza wannan shine abin da ya dace min zalika da gaskiya abin da kuma ya kamata har ila yau dinga bujuro musu da shi akwai nawadiru ma ya qa'u min al-masail al-ghariba mas'aloli waɗanda suke gariba wanda ba a saba jin su ba an zo kansu ka dinga bujuro musu da su dan kansu ya waye mas'ala take da alaka da kaza da kaza da kaza wal fatawal ajiba da fatoyi masu ban mamaki wanda ba a saba jin su ba wal ma'anil ajiba da ma'anoni wanda suke masu ban mamaki wasu lata'if a cikin wasu maganganu waƙoƙi hikimomin da ke cikin wasu zubin ayoyi hikimomin da ke cikin wasu maganganu tarihi wa nawadil furuki wal wal mu'aya da kuma nawadir kalmomi waɗanda eh, hikimomi da zantuttuka na ban sha'awa da ban mamaki da hikimun da aka samu daga magabata da alghaz su ne almu'aya wato abubuwan da za su dinga sa musu nishaɗi su dinga tana musu abubuwa su dinga nashaɗa musu ƙwaƙwalon su haka su kawai su zama don haka kawai sai dai a dinga zuba karatu kamar kaset ومن ذلك ما لا يسع الفاضل جهله kuma abubuwan da bai kamata mutum mai falala mai neman ilimi ya jahilce su ba akwai su da yawa to daga cikin wanda ya misali a nan abinda bai kamata a ce kana ɗalibin ilimi baka sani ba ka asma'il mashhuri na minas sahaba sunayen sahabbai mashhurai a ce baka san sunayen sahabbai akalla guda ɗari biyar ba misali kana ɗalibin ilimi akwai takaici a ciki wa tabi'ina da sunayen mashahuran tabi'ai ka san sunayen tabi'ai wa man ba'adahum da wanda suka biyo bayan tabi'ai min a'immatil muslimina imaman musulmai daga kan su maliku da na kasansu har zuwa kan limaman da ke rayuwa a zamanin ka kowane zamani ya zama ka san su waye limaman wannan zamanin a cikin musulunci akalla a ce ka san littafin tazkiyatul hufazi na limamu zahabi ko littafin sirwa alamin lubala da tarihohin malaman da ke ciki ko wasu daga cikin su ko hidatul auliyayi ko makamantan su malam ya ci gaba da cewa kibaru zuhadi da manyan zuhadu salihina da manyan bayi na nagari ka san sunayen su khalqul fa'il arba'a ka san nan guda hudu abubakar umar da usman da ali ubakketul ashara da sauran waɗannan da suke cikon goma sa'ad sa'id talhatu da abdurrahman da da sauransu wala imatul arba'a da limaman nan guda hudu abu hanifa da maliku da shafi'i da ahmad ka san su ka san sunayen su ka san garuruwan su ka tarihin su yaushe aka haife su yaushe suka mutu suwaye malaman su suwaye ɗaliban su a ta haka ka waɗannan to yana da kyau ya zama ka san su ah, na yi tsallake da ya ce baketul ashara wan bai al-ifna ashar da waɗannan wakilan mutanen madina guda goma sha biyun nan da aka zo wato uh, bai'atul aqaba wal badariyina da sunayen badariyawa cikin sahabbai wal mukfirina da waɗannan bakwai da suka fi kowa yawan hadisi sa abu huraira da aisha da jabiru da anas wal abadila da abdullahi abdullahi sa abdullahi dan umar sa abdullahi dan masud sa abdullahi dan abbas sa abdullahi dan amr dan as da makamantansu wal fuqaha is sab'a da malaman fiqhun nan guda bakwai na madina su salim wal a'immatul arba'a to sai kuma limaman nan guda hudu da muka ambata fa asma'a yadbat fa ka san suna ka dinga sanar shi da ɗalibanka sunayensu wa kunahum da alkunyoyinsu wa amarahum da shekarunsu wa wafayatihim da san da suka rasu wa ma yustafadu min mahasin adabihim da abin da za a samu fa'ida daga gare shi na kyakkyawan ladabin da aka samu daga gare su wa nawadiri ahwalihim da wato bin nan halayensu wanda suke ababen ban sha'awa da ba a saba ji ba fa yahsulu lahu ma'a fawaidu kaseera idan ana ta koya wa ɗalibi waɗannan abubuwan yau da gobe yau da gobe ya saba da su bayan tsawon zamani sai ga ya samu fa'idoji masu yawa kasiratun naf'i masu amfani wani fa'iso ghariza ritul jami da fa'idoji wanda suke da wuya ya haɗa su Allah ya gafarta malamin malam albani zaria haka ya ɗora mu akan wannan tafarkin ya daɗe yana kwanci da mu akan sanin tarihin mazaje kuma aikace in ya sai ya ta magana akan su wane shi ne wane mutumin gari kaza halin shi kaza ne littafan shi kaza ne ga hikimominsa ga faridin da aka samu da gare shi ku je ku karanta littafi kaza da haka za ka ga littafin sirwa alamin nubala wanda muke da shi a wannan makarantar mu tara da salafiya za ka ga yayi kata kata saboda yawan karanta shi da ɗalibai suke ah, haka ake so ɗalibai su zama suna da wannan ba da muhimmanci wajen sanin tarihohi da maganganu da hikimomi da sanin sunaye da shekarun mutuwa da haihuwar malaman da tun daga cikin sahabbai har zuwa na zamanin da kake rayuwa wal yahdhar kullal hadari ga wata magana mai muhimmanci malami ya kiyayi iyakar kiyaya min munafasati ba'dihim kar malami ya je yana gasa da wani cikin ɗalibinsa li kasarati tahsili ka fara gaba da wani ɗalibi saboda Allah ya mushi buɗi ya tara wani karatu au ziyadati fada'ilihi ko Allah ya bashi wata falala da kai bai baka ba ɗalibi a makarantar ka ce ka ya bayyana da wata falala da wata basira da wata zakira da wani ƙwazo da wata himma wadda kai baka da ita to kar ka bari shedan ya ruɗe ka ya kai malami ka fara jin haushin ɗalibin nan ko ka sa mishi ido ko ka mai tarnaki ko kuma wani ma kawai sai kaga ya kore shi daga makaranta ko ya maida shi baya ana samun malamai da dama da suke shiga cikin wannan fitina ta rigima da ɗalibansu daga baya kaga ɗalibai sun watse musu da rasa yadda za wannan babu shakka fitina ce shedan ne ke rudan mutum akai domin ya kamata ka ji daɗi ne kai alfahari ka ja shi a jika domin wannan shine wato shine ci gaban ka kamar da idan ɗanka ne na cikin ka ya taso kuna kasuwa ya fara samun arziki da alheri da tumbatsa a dukiyarsa fiye da taka ai farin ciki za ka ba bakin ciki ba ba za ka nemi ka ainihin lalata mashi dukiyarsa ba harkar kiwo ce ko harkar noma ko kasuwa ko fatauci in ɗanka na cikinka ya samu tagomashi kan kasuwancin da ko gada fiye da naka kai uba za ka ji haushi ne ba za ka ji haushi ba za ka ji daɗi za ka ji ɗaukaka ce kai ma gare ka to haka ya kamata ya zama game da ilimi game da ilimi domin kamar da muka ambata ɗa ne shi ma gare ka shi ɗalibinka kamar da Umar yake faɗa ma Abdullahi ɗansa a cikin hadisin Bukhari yake cewa da lokacin da aka yi wani quiz annabi ya ce akwai wata bishiya sallallahu alaihi wasallama wadda take da kaza take da kaza ba wanda ya faɗa Abdullahi baya an tashi ya ce ma baban shi Umar ni ko na sani ban faɗa ba saboda na ga manya ba su faɗa ba ya ce wallahi na so a ce ka faɗa fiye da samu raƙuma jajaye to kaga so kake a ce an samu abu a ka an samu abun yabo da alfahari game da ɗanka to haka game da ɗalibinka ya ce kar ka sake saboda menene anna sawaba fada'ilihim domin dukkan ladan da ɗalibanka za su samu na falalarsu da girmansu da darajarsu a idin ilai ai zai kuma zuwa gare ka ne ya kai malami a ce ɗalibanka ne abin alfaharinka ne duk abin da suka yi na aikin alkhairi za ka samu lada wa husni tarbiyatihim da kyakkyawan tarbiyyar da kai musu dinnan mahsubun alaihi za a dinga baka ladan shi to ka kin kaje kai rigima da wani ɗalibin ka saboda Allah ya bashi wata falala ko ɗaukaka to ka gintse ladanka ne kuma ka ja hanyar gaba walahu min jihatihim fi duniya addu'a'u wa zikirul jamilu wa fil akhirati thawabul jazil kuma zaka samu addu'a duk sanda suka ambace ka malamin mu wani Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya kara mai lafiya in yana rayi sannan bayan ka rasu kuma ranar alkiyama zaka samu lada mai yawa na ci gaba da aiki to ka ce zaka yi rigima da wani ɗalibin ka to gintsewa kanka lada ne kenan da haka ina fata malamai su gane wannan su daina irin wannan abu da suke su daina barin shaɗan na ruɗansu suna fita daga hayyacinsu suna rigima da ɗalibansu har a raba gari har a raba makaranta wani hayya kai ga gurin 'yan sanda ko a ta fitina ko a ta juna raddi da ƙage da sharri da tonan siriri duk wannan baya daga cikin halaye na gari gari da ya kamata a ce mutane sun sufanta da su idan muka bi magana akan ladubban ɗalibai za mu faɗi su kuma nasu na ɓangaren ɗaliban musamman za mu kawo ta magana da khatibu yake a cikin aljami da adabul sami eh, aljami na adabul eh, sami inda yake bayyana cewa wajibi ne ɗalibi mai karatun ilimi musamman karatun hadisi ana tunanin a samu ladabi a gunshi fiye da kowa saboda mu mantan karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi yana cewa innama bu istu li utammima makarim al akhlaq Allah ya tsare shi malam yace alhaji ashara ladabi na goma sha ɗaya Allah yuzhira lil talabati tafdila ba'dihim ala ba'd kar ka nuna wa ɗalibanka ka fi son wasu a cikin su fiye da wasu kar ka dinga nuna bambanci inda hu a wurinka fi mawaddatin wajen kauna a wani itina'i ko ba da kulawa ma'a tasawihin fi sifati tare da cewa suna matsayi ne na daidai wa daida min sinnin kamar shekaru au fadilatin ko darajar su au tafsirin ko ilimin da suka samu au diyana ko kula da addinin su suna matsayi ɗaya to ka bar su a matsayi ɗaya an zai nasa manazirahum amma idan matsayinsu ya bambanta wanda suka fi shekaru to za a ba su girma don shekarunsu fiye da sauran wanda suka falla ilimi za a ba su falala ta ilimi fiye da sauran wanda suka falala ta wajen bautar Allah ko ta wajen kaza za a ba su falala ta wannan fuska to shi ma mutumin da aka ba wani falala a kansa in ya san cewa wanda aka ba falalan ya cancanta ba zai ji damuwa ba amma zai ji damuwa ne in ya san cewa matsayin matsayinsu da. kamar yanzu ne a ce an zo ana uh, convocation sai aka kira wasu aka ba su kyauta saboda sun ci first class wanda bai ci first class ba zai ji damuwa ba tunda ya san shi bai ci first class ba amma a ce kun ci first class dukan ku an ba wani kyauta an hana ɗayan an girmama ɗaya ba a girmama ɗaya ba kaga zai ja shi damuwa misali a to haka koda gun musabaka ne wanda bai na ɗaya ba ai ya ga ana ba masu ɗaya kyauta uh, shi ba zai damu ba ya san bai ba ko ya damu sai dai ya damu akan kanshi cewa me yasa bai na ɗaya ba ba zai ce an cuce shi ba fa inna zalika rubbama yushishu sadra wa yunaffiru alqalba idan kana bambanta tsakanin dalibanka kamar inda Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana yin bambanci tsakanin ya'ya idlu baina auladiku to haka tsakanin dalibai idan kana nuna bambanci ka fi son su wane, ka fi son su fahimta wata kila saboda iyayensu masu kuɗi ne ko yan garinku ne ko wanda ka fi sabawa da su ne ko wanda kake ganin komai ma kai za su goyi bayan ka sai ka dinga goyon ka dinga nuna falala a kansu to wannan zai ja ka jawo kanka gaba da fitina tsakankanin ɗalibanka da masu zuwa karatu a wurinka in kana ba'dhum akthar tahsilan wa ashadd ijtihadan wa ahsana adaban idan ya zama a cikin su akwai wanda yafi tara ilimi wanda yafi kokari wanda yafi ladabi yafi kirki fa azhara ikramahu sai malami ya bayyana girmama wannan wa tafdilahu da bashi falala wa bayyana ta ikramihi li tilkal asbabi ko malamin ya bayyana wa mutane cewa yana baiwa wannan falala ne saboda waɗannan dalilai fala ba asa da dalika nan babu matsala da annahu yunashitu da wannan zai ƙara mishi nishadi wa ya ba su alal littisafi bi tilkal sifati kuma zai ba wa sauran dama su ma su ji cewa lalle bari su koyi wannan siffofi na gari dan su ma su samu shiga da ɗaukaka a gurin malamin su daga wannan ya zama limisli hadha falyamal al amiluna kin ولذلك لا walidhalika la yuqaddimu ahadan fi nawbatihi dan haka ne idan ana karatu wanda kowa yana biyawa kamar makarantar zaure da aka saba ta mu ta zaure idan kowa na biya karatun shi malami ya mishi fasara to kada a gabatar da wani akan ton din wani idan ana bi ne a first come first serve to kada a dauki wani ya zo daga baya a ce to ku bar shi ya karanta kada a yi haka kowa ya jira sai ton din shi ya zo ala nawbati ghairi au yu'akhiru ko a ce wani ka jinkirta annoba ta yi bayan lokacin karatun shi ya yi. illa za ra'a fi zalika maslaha sai ya zama akwai maslaha game da haka alal misali a ce makarantar hadda ce ba kowa zai ba da hadda shi ne an riga an san ga yadda ake bi bisa tsarin da aka saba wanda ya fara zuwa shi zai fara bayarwa ko kuma wata rijista ce ake kira duk wanda ake kira sunan shi a bisa rijistar nan shi zai bada hadda ko wanda ya bayar last last week bai yi kuskure ba shi zai fara bayarwa misali to kada a canza wannan tsarin da ake akai sai akwai wata maslaha wadda ta zama dole ta zidu ala maslahati mura'atin nawa wadda za ta fi karfin waccan a ce ga wani ana jiran shi da tafiya kai ba asibiti ko yana da wata larura ko yana da wata jarabawa yanzu din nan zai je yi waye ka a wata makaranta yanzu kuma nan ya zo ya bada hadda ko kuma dai wani abu wani larura da irin wannan ko a ce misali anguwarsa ana kafiyu za su yi maza su koma kada lokaci ya kure musu da makamantan dai abu irin waɗannan fa in samaha ba'dhum li ghayrihi fi nawbatihi fala ba'sa in kuma wani ne ce to na bawa wani ton dina to babu lafi wa sanadkuru uh, zalika mufassalan insha Allah ta'ala za a yi magana akan wannan a gaba insha Allah can uh, bazana akan ladubin dalibai wayan bagi an yi tawaddada li hadirihim yana da kyau malami ya dinga nuna wato kaunarsa da soyayyarsa ga ɗaliban shi wanda suke wajen wa yadhkura ghaibahum bi khairin wa husni kuma zai ambaci wanda baya nan ya ambace shi da kyakkyawan ambatu kai ambace shi da mummunan ambatu ya kyautata mushi ambatu haka malamai suka kasance suna yi ruwa an bada labari haka yake wa ɗalibansa yana girmama su yana ganin kirkin su haka abu huraira zuwa ma yake kai to ɗalibai zai ta musu alheri haka a'amash idan yana son ka zaka ga kyakkyawan mu'amala wayan bagi an yasta'alima asma'ahu yana da kyau malami ya san sunayen ɗalibansa tun farko ya san wannan sunan shi kaza wance sunan ta kaza wa an saba hun da dangantakarsu wa mawaƙirahun da garuruwansu wa ahwalahun da yanayinsu kamar yadda ake a makarantar boko duk laktara ko ɗalibi ko malami zai so ya san ɗaliban shi su nawa ne me su? mutanen wani gari ne me specialization ɗinsu me kaza kaza kaza wa yukfira addu'a lahum ko malami ya yawaita yi wa ɗaliban shi addu'a kamar yadda iyaye suke yawaita yi wa 'ya'yansu addu'a Allah shi muku albarka Allah ya sa albarka a ilimin kuɗin nan kaza kaza kaza kaza yana daga cikin abin da aka ɗauko ƙa'ida game da sanin sunayen mutane hadisin da ke cikin muslim da annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama aka ba da labari cewa kana idza laqiya rakban ya in ya game da wasu mahaya sai ya ce musu manil su waye waɗannan to haka eh, mutane su saba da an tambaye ka sunan ka kakkaje haraji Don wani kowa ya yi bugo ka ce mashi waye wai sai ya ji damuwa sai ya ji cewa shi an wulakanta shi a ah, yana da kyau a san wane ne haka in ka buga kunkwasa gidan mutane ko ka sallama aka ce wane ne sai ka ce ni ne wane ka faɗi sunanka ba ni ne kawai ba kowa ma sunan shi ni ne amma ni ne kabiru ni ne salisu ni ne muhammadu ni ce maryam ka faɗi sunanka wanda aka san ka da shi ni ce maryam matan zubairu ɗan gurgu misali ni ne sha'aibu mai gadi ni ne wane mai kaza ni ne kan wance matar gidanka da nan sa kowa ya faɗi sunan shi da za a gane shi da shi amma mutane suna jin kuncin an ci musu wane ne kuma shi ne abin da ya kamata su gane don shi ne asali Allah ubangiji ya samu dace sai ma da yace asani ashar ladabi na goma sha biyu an yi rakiba ahwal talabati fi adabi malami ya zama yana da kulawa da yanayin ɗalibansa wajen ladubbansu irin mu'amalarsu wa da irin shiriyar da suke akai farkin da suke akai wa akhlaqihim da halayensu batinan wa bahira. a ciki da aboyi ka dinga zama da ɗalibanka kana tattaunawa da su kana sanin halin su da ɗabi'arsu kana musu gyara akan abin da bai dace ba suna yawan wasa ka hana su suna yawan surutu ko kaza ko rashin kulawa ko rashin mutunta mutane ko rashin sanin girman na gaba da su duk abin da suke mara kyau ka hana su wa man sadara minhu min zalika ma la yaliku duk ɗalibin da aka ga yana yin abin da bai dace ba min irtikabi muharramin yana aikata wani abu na haram au makruhin ko wani abu yanda yake makruhin to au ma yu'addi ila fasadi halin ko abin da zai jawo shi zuwa ga barna a halinsa au tarki ishtighalin ko abin da zai jawo shi zuwa ga kayya kula da ilimi au isa'ati adabin ko abin da zai jawo shi zuwa ga munata ladabi fi haƙƙi shekh ga malamin au gairi ko ga waninsa au kasarati kalamin ko abin da zai ja shi zuwa ga yawan surutu bai gaida taujihin ba tare da wata fuska mai kyau ba wala fa'ida surutu wanda mara amfani au hirsin ala kasratil kalami ko yana da kwadayin san yawan surutu au mu'asharati man la yaliqu ishratu ko ya dinga rayuwa da waɗanda bai dace ya rayu da su ba au gaida zalika ko wani wannan to duk sai ka hana shi wannan kama sa yati zikruhu insha Allah ta'ala abinda zai zo a gaba za a ambace shi fi adabil muta'allim arrada shehu bin nahai an zalika to malami sai ya bujiro ya hana bi huduri man sadara minhu amma ya zama wanda yayi abin yana nan ghayra mu'arridin bihi kada ya munga mishi wato abin nan eh, eh, yana mishi kaman yana yana tona mai asiri ko yana mishi eh, abin nan wato yana yana yi da shi wala mu'ayyanin lahu ko kuma ka ambaci shi ka ce wane ne sai a ce wanda yake yin kaza ya daina fa illa bi. in ya ki bari na hahu an zari ka sirrin sai keɓe da shi ya nuna masa wato kana malami dole ka kula da ɗalibai irin wannan sai ka zo makarantar ka kai musu wa'azi jama'a a eh, ku daina aske gemu ba kyau kaga haramun kenan eh ɗalibai kuna ɗalibai bai kamata a ganku kuna zuwa wuraren da ba su da mutunci ba wanda masu muna da labarin wasu suna zuwa kallon dambe ko gidan karta ko sun zama yan kallo da musun kwallo ku daina wannan bai dace da mutuncinku ba sanya kaya waɗanda suke sun shaɓa wa shari'a haka abu kaza da kuke yi idan kuna yawan ta yin shi zai kai ku zuwa ga barna koyi da 'yan duniya eh, gasar canza babura da motoci da wayoyi Allah ya gafata mala albani na mala albani zariya duk sai da ya dinga mana irin wannan fadan za a nan da ku a muku fada ya taɓa zo da mu yake cewa in kun ku daina cewa sai kun dinka riga irin wanda 'yan gayu suke ɗinkawa ku tara kuɗi ku sai littafi ku daina kaza ku dinga gaishe da mutane a unguwanninku ku daina bari ana muku kallon marasa kirki da ire su haka in ka ga ka na alaka da wani ko yana neman auren wata ɗaliba wadda ko wata yarinya wadda in ya aure ta bisa abinda ake tsammani za ta lalata mai rayuwa ta fitar da shi daga harkar ilimi da sai ka mai siya karka bar shi aure ta domin asara ce da ire-iren waɗannan dai misalan da ya buga ga sanan kala daban-daban wa yaktafi bil isharati ma an ma man yaktafi biha wanda idan an mashi nuni cikin nishadi mai hankali zai gane to sai an mashi nuni cikin nishadi ya gane ba sai an faɗi sunan shi ba ba sai an yi magana dalla dalla ba amma fa in lam yantahi in bai bari ba na hau an zalika jahara sai a hana shi a fili a ce wani e eh, ka daina kaza da kake yi wa yughallibu alqawla alayhi za iya nuna na mishi magana ai magana mai zabi akan shi in iktadahu alhal idan halin haka ta ta, ta ambaka su zuwa ga haka wani e eh, kai ne kai kaza ka bari liyan jira kowa wa gairu domin da shi da wani sai su sai su dauki sanar musamman idan ya zama wanda aka ma din yana da girma da mutunci a cikin mutane idan aka ga an hana shi to kowa sai ce kai ga yadda aka yi mawana ma to gara mu shahada ta taimu wa ya ta'addaba bihi kullu sabi'in sannan duk wanda ya ji kuma shi ma sai ya dauki izina ya daula bi. fa in lam yantahi in yaki bari fala ba'asa hina idan bi tardihi in aka hana talibi ya daina abin da yake na rashin mutunci yake bari to a lokacin babu laifi malami na iya kura shi daga makaranta wanda ya rabi anhu ko ya kauda kai ya rabu da shi ila an yarda hayya ya dawo cikin hayyacinsa wala ma idza khafa ala ba'd rufaqaihi wa ashabihi min talabati muwafaqata musamman idan ana jin tsoron kada wasu danki na dalibai su biye mishi ko su ci gaba da irin abin da yake ko su kwaikwaya matsalar ta ƙara faɗi saboda fannasu kamar da larabawa suke cewa annasu majbuluna alal muhakat mutane Allah ya halice su akan kwaikwayon junansu musamman kowa yana kwaikwayon na gaba da shi ko wanda yake burge shi ko wanda ya riga shi ko wanda ya girme shi ko malamin shi ko iyayen shi da makamata haka babu laifi a kori ɗalibi a makaranta a kore shi gaba ɗaya ko a bashi suspension ko a ce kar ka zo sai rana kaza da makamantansu shu'uba ya kasance yakan yi ma ɗalibai haka akwai affan ibnu muslim shi uba sau nawa yana koran shi a makaranta ce tashi ka ba waje ya koye shi ya fita su kuma da yake dalibai a lokacin dalibai ne na gaskiya masu neman ilimi idan an kore su din nan ba za su yi zuciya su je su ta zage-zage su ta rashin mutunci suna aibata malamin ba ma sai ya dawo ko ya zo da wani ya bada haƙuri ko ya laɗe a gefe yana saurare kamar yadda ibn nan annasai yake ma ainihin wato alharis ibn miskin ya kore shi daga makarantar shi amma sai je tsaya a waje ya saurara haka haka ne mun shafa faɗin waɗannan maganganu a wurare daban-daban kar mu tsawaita game da su ba su ne asalin a muhallin tattaunawa mu a misali ne kawai ake bugawa da mutane su sani wa bil jumla malam yace a takaice faka ma yu'allimuhum masalih dinihim kamar yadda malami yake koya wa ɗalibai maslahar addini abinda zai amfane su addinance li mu'amalatillahi ta'ala don su ji daɗin yadda za su yi mu'amala da Allah wajen bauta mashi da tauhidinsa da sanin siffofinsa don su tsira a lahira yu'allimuhum masaliha duniyahu ta kuma malami zai koya ma ɗalibai abin da zai musu amfani a duniyarsu li mu'amalatin nasi don su san da za su rauna da mutane lafiya ya koya musu na dubba da halaye da mutunci da sana'o'i da yadda ake hulɗa da jahilai da yadda ake hulɗa da abokan musu da yadda ake hulɗa da yan uwa da iyaye da iyalai duka wannan wajibi ne akan malami ya koya ma ɗalibansa domin malami kar mu manta yana kan kujerar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa fatul anbiya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya koya wa sahabbai dukkan waɗannan abubuwa da ƙare-ƙare kamar da Salman yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana hatta tsuguno a banɗaki to akan a matsayinka na malami rabbani zaka koya wa mutane dukkan abin da zai amfane su ne a duniyar su shine tsakaninsu da mutane kenan bayi 'yan uwansu da kuma a lahirarsu shine tsakaninsu da Allah Ubangiji mahaliccinsu za a ba da muhimmanci akan komai gwargwadon yadda ya dace gwargwadon da zai musu amfani Littattaf-Tamina lahum fadilatu alhalati dan falalar wannan yanayin duka guda biyu ya tabbata Allah Ubangiji ya wa malamin mala albani zan iya tuna wani lokaci can baya can can tun ana muciya jan 1997 ko 98 wasu ana mala ya taɓa tara mu ya ce wa karatu za a bayo fada ga mu sai ke cewa ya ce kowa a cikin ku ya je ya kalla idan ya je anguwarsu inda yake rayuwa wani irin kallo mutane suke mushi shin kana gaida dattawa da manya da wanda suka girme ka da yayyinka shin kana iya idan ka ga wani tsoho ya taho da kaya ya anso niƙa ko ya siyo ice kai marmara ka ruga da gudu ka karɓa ka kai mishi gidansa malam ya ta irin wannan maganganun da za su nuna maka wato damuwa da yake da yadda ya kamata ɗalibai su kasance malam ya shayi mana faɗa da abin nan da tankiya akan in kun tashi aure ga irin matar da za ku aura in ya ji labarin wanda zai aure sai ya kira shi ce wace ce wacce za ka aura wace iri ce su waye iyayenta ce muna tsoron kada ka je ka auri wacce in kai kuskure a matsayinka na ɗalibin ilimi ka auri matar da ba ta son ilimi ba ta son ɗalibtai tana son ne kawai a dinga holewa ana fita a je a sha ice cream a hau mota a je gidan abinci a tafi biki a yi rawa a tafi wannan gari a tafi wancan ka je kawai ta ka ɗalibin ilimi ka shiga magana za ta lalata maka rayuwa ko ta ta iya yayyaga maka ka ko ta kona maka laburarin ko ta sa maka ko ta lallata ma kasusuwanka na karatu da sauransu duk za ta iya yin wannan to sai malam ya zama yana da yana da kulawa akan wannan yana sa mana ido sosai a lokacin ce ku taimaki iyayenku da yan uwanku ku je ku yi sana'o'i wane e a karatun boko mai kai sakandare to shikenan kai marmaza ka je ka siya fom ka shiga F.C. E. wane e eh, kai ka gama NCE ko to ka je ka shiga ka fom ka shiga kai B.Ed wane e ka gama digiri ko to ka je kai masters haka malam albani Allah ya gafarta mishi ya dinga yi mana irin waɗannan nasihohin da haka sai aka waye gari alhamdulillah da dama daga cikin mu wanda muka ci riyan wannan nasihohin wasu yanzu suna da PhD wasu suna da masters wasu sun yi digiri wasu sun yi kaza sana'o'i abubuwa iri daban-daban waɗanda har yanzu ba mu ba muna ganin amfanin su a rayuwar mu Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya gafarta mishi da shi da sauran malaman mu da iyayen mu da waɗanda suka riga mu Allah ya sa mu mu cika da imani wannan shine tafarkin da ya kamata malamai su ɗauka wajen kula da ɗalibansu da yi musu nasiha da sa su akan tafarki na gari kar mu manta ɗalibi ɗin nan kamar da aka ambata ka kalle shi kamar ɗan kare na cikinka wanda kake fata ya zama mutumin kirki ya zama ya yi alkhairi ka ji daɗi idan ya samu duniya ya samu ɗaukaka idan ka mutu ya dinga maka addu'a za mu saurara anan sai Allah ya kama darasi na gaba saboda kudin lokaci insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh